هذا ولا بقريب ويوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإبل ولا سروره يود المجرمين يود المجرم يود لو يبرد به من عذاب يومئذ وسائبته وعليه ووسيلة التي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لنا نجاة الشرى تدعو من أدبر وتولى وجمع أوام إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمهروم والذين والذين يصدق يصدقون بيوم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشركون إن عذاب ربي إن عذاب ربهم غير محمود والذين هم لفروجهم من شفاء ربي أولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على سلام

والمشارم والمغارم إنا لكاذبون ألا أن نبدل ألا أن نبدل خيرا ألا نبدل خيرا منهم وما وما نحن بمسبوكين وذركم يهود ويلعبوا حتى يلاقوا يوم أو تلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يجدون يخرجون من الأجلاس سواء Allahu Akbar wani magana za ki faɗi mana mu yanzu matasa da bamu muka mai da kur'ani bamu nazari abin da zan gaya muku kowa ya yi kokari ya mai da damarin shi duka cikin kur'ani idan allah ya nufe ka ka zama mai Qur'ani ka zama mahaddacin Qur'ani ka gama komin ka duniya yaro kowane irin wasanni za ka yi kai dai ka tuna kai Allah ka yi kokari ka nemi karatu samun kuɗi samun karatu Allah ke ba bawa amma nemi karatu tukunna ka bi kuɗi in ka nemi karatu ka san karatu kana kan a ka kuɗi zai ta iske ka amma ka ce zan nemi kuɗi da bai karatu ka ba ta lokacinka ni ne abin da zan gaya muku ku yi kokari ku kula da Kur'ani ku yi karatu yadda ya kamata kuɗi shi yana kada zama mun je zai iske ba. amma Kur'ani shi kamin ka kai lokacin na fita kanka ku yi kokari ku riki Kur'ani dan ka danda da Allah ya baka nan ka kare na ka ta nazari kana kai kana kawowa Allah ya ga dama shi ya zama iya mai da kai malami ko menene za ka in dai baka san gaban ka da bayan ka ba yi asara sanin gaban ka da bayan ka kuma shi ne Qur'ani ka san abin da kawo ka ka san kuma abin da za ka kai da shi mun gode